صلى الله على النبي ne yake magana a cikin shirin sana rana zango na biyu a jerin shirin da muka sabaka muku a kowace rana masu mu assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya To a shirin shirin da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar muta shirye-shirye da suka hada da labarin wasannin mako sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kama muku amma kafin nan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau litinin goma sha ɗaya ga watan satumban shekara ta dubu biyu da ashirin da uku wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan safar na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira ya. masu rare kun san cewa shekaru 22 da suka gabata a ranar irin ta yau 11 ga satumban shekara ta 2001 jiragen fasinja guda biyu a cikin guda hudu waɗanda aka sace a birnin boston na ƙasar amurka suka kai karo a kan dogayen benaye na cibiyar kasuwanci ta duniya a birnin new york na kasar amurka wato world trade center inda jirgin uku kuma ya fada a kan gina ma'aikatar tsaro ta pentagon na ƙasar ta amurka da ke birnin washington sai kuma aka kabo na hudun a dajin pennsylvania wanda yake kasar ta amurka mutane 3,200 ne dai suka mutu a waɗannan hare-hare bayan haka kuma gwamnatin amurka ta tuhumi usama bin laden shugaban kungiyar alka'ida da shirya har-haren kamar da kuma shi ma amince da hakan bayan faruwa wannan lamari ne dai amurka ta mamaye kasar afghanistan shekara ta biyu da ɗaya da sunan yaƙi da ta'addanci sannan kuma ta mamaye kasar iraki a shekara ta biyu da uku. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 75 da suka gabata a rana irin ta yau 11 ga watan satumba shekara ta 1948 muhammad ali jana ya rasu muhammad ali jana shine dai ya yi gwagwarmayar kafa ƙasar pakistan wadda ta fice daga ƙasar india an haife shi a shekara ta 1876 a garin karachi jana ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa jam'iyyar muslim league a ƙasar india a shekara ta 1906 sakamakon irin kokarin da ya yi wajen bunkasa ayyukan jam'iyyar ta samu karbuwa matuƙa tsakanin musulmin ƙasar indiya inda ta samu nasarar lashe zaɓukan 'yan majalisa a yankunan musulmi a ƙasar ta indiya a lokacin daga bisani jam'iyyar ta zama babban bangare na siyasa a ƙasar inda sakamakon kokarin wannan jam'iyya ne bisa jagorancin muhammad ali jana ƙasar pakistan ta balle daga kasar indiya ta zama kasa mai cin gishan kanta a cikin shekara ta 1947 hakanan kuma ya zama shine shugaba na farko a kasar pakistan bayan rasuwarsa al'ummar kasar pakistan sun sanya masa suna a matsayin uban kasa bisa la'akari cewa shine jagoranci gugurmiyar kafa kasar ta pakistan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 masu mu sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya hassan barka ne ke muku lalimar habin a cikin shirin namu na wannan lokacin to jerin shirin da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya to da farko ga muhimman kanin labaran Wannan ta ce a shirye take domin taimakawa waɗanda iftila'in girgizar ƙasa ya shafa a ƙasar Morocco. Brazil ta ce ba batun kama shugaba Vladimir Putin na Rasha a yayin taron kasashen G20 da za ta karɓa a baɗi idan Allah ya kai. Shugaba Biden na Amurka ya yaba wa takwaransa na Najeriya bisa jajircewar kare demokradiyya a Nijar. To yanzu ga cikakkun labaran iran ta mika sakon ta'aziyya ga al'ummar masarautar maroko tana mai cewa a shirye take ta aiki da masu aikin ceto na kasar ta zuwa maroko domin taimakawa biyu bayan mummunar girgizar kasar ta abkawa kasar a cikin wannan yanayi mai matukar wahala hankalinmu ya karkata ga waɗanda wannan ibtila'i na girgizar ƙasa ya shafa kuma muna yi wa waɗanda suka riga mu gidan gaskiya fatan samun rahamar ubangiji kamar yadda ministan harkokin wajen kasar iran amir abdullahiyan ya wallafa a shafinsa na twitter halin da ake ciki dai masu aikin ceto a yau litinin sun dukufa a su na tono mutanen da ake tsammanin suna da rai da baraguzai suka danne a ƙauyukan da ke yankin tsaunin atlas na morocco kwana uku bayan afkuwar mummunar girgizar kasar da ba a taɓa ga irin ta ba a kasar girgizar kasar mai girman maki 6.8 da ta faru a ranar juma'a da dare a yankin kudu maso yammacin birnin marrakesh inda ta yi sanadin mutuwar fiye da mutum 2,100 tare da jikata sama da mutum 2,400 mafi yawancinsu kuma munanan raunuka suka ji kamar yadda alƙalin hukumomi suka nuna a ranar lahadi da yamma a ranar lahadi dai gwamnatin raba ta sanda cewa ta amince da karɓar tayin taimako daga ƙasashe hudu yayin da wasu kasashen da dama suma suka nuna bukatar son aikawa da taimako shugaban amurka joe biden ya yaba wata sa na nigeria bola ahmed tinubu bisa yarjejeniyar bisa jajircewarsa don kare mulkin demokradiyya a jamhuriyar niger mr biden ya bayyana hakan ne a ranar asabar yayin ganawarsa da mr tinubu a gefen taron kungiyar kasashen g20 a birnin delhi na kasar india wata sanarwa da fadar white house ta fitar ta ce mr biden ya gode wa tinubu bisa kwararren jagorancinsa a matsayinsa na shugaban kungiyar ecowas wajen karewa da tabbatar da demokradiyya da doka a niger da ma yankin baki daya a karkashin jagorancin shugaba tinubu ne kungiyar ecowas ta matsawa sojin da suka yi juyin mulki a niger lamba kan lallai su mika mulki ga bazum ko kuma ecowas din ta yi amfani da karfin soja sai dai sojojin nijar din sun ce za su mayar da martani kan duk wata barazana ko kuma hari da aka kai musu haka kuma shugaba biden ya jinjina wa shugaba tinubu kan matakan da yake dauka domin farfaro da tattalin arzikin najeriya a ranar da shugaba tinubu ya hau kan karkar mulki ya cire tallafin man fetur matakin da tinubu ya ce zai haɓaka tattalin arzikin ƙasar da kuma hana ƙasar ciwo bashi wanda take amfani da shi wurin biyan tallafin man fetur shugaban kasar brazil luis inacio lula ya ce babu wanda zai kama shugaba vladimir putin na rasha idan har ya halarci taron shekara mai zuwa na kungiyar g20 ta kasashe masu karfin tattalin arziki da zai gudana a birnin rio de janeiro na brazil a yayin wata hira da aka yi da shi a wajen taron kwanaki biyu na g20 da ya gudana a kasar india shugaban na brazil ya ce za su gayyaci shugaba putin a taron kungiyar na baɗi yana mai cewa shi da kansa zai halarci taron kungiyar brics da za a yi a rasha domin nuna wa shugaba putin cewa babu wani abu boyayye a zuciyar mutanen brazil a watan maris din da ya gabata ne dai kotun hukunta masu aikata manyan laifuka ta duniya icc ta bayar da samacin a kama mata da shugaba putin bisa zargin sa da aikata laifukan yaƙi a ukraine brazil dai ce za ta karbi bakuncin taron na gungun g20 a baɗi idan allah ya kai bayan karbar ragamar shugabancin kungiyar daga hannun kasar indiya to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan tumarin labarin da aka gama shan labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da labarin wasannin mako. labaran wasannin mako. Matasa da sauran masu shara wasanni da motsa jiki Assalamu alaikum barkanmu da haka da kuma sake saurara da mu a cikin shirin labaran wasanni wanda cikin same ka muku mai labaran wasanni da suka shafi kashin nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai da fatan masu saurare sun cita da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma shirin gwada shirin inda za mu fara nahiyar afirka kuma za ku ji cewa masu baƙi na gasar cin kofin nahiyar afirka caf na shekara mai zuwa Côte d'ivoire sun kammala ranar su ta karshe a gasar neman shiga gasar da ta yi waje da lasoto a filin wasa na laurent poco da ke san pedro filin wasan mai kujeru dubu ashirin na ɗaya daga cikin wuraren da aka zaɓi bakuncin gasar cin kofin nahiyar afirka ta kafa shekara mai zuwa kuma an ga yadda ake amfani da wasan a matsayin ɗaya daga cikin gwaje-gwajen da ake yi na gasar a ɗayan wasan na rukunin h zambia ita ce ta zama ta ɗaya a rukunin da ke gaban Cote bayan da ta yi nasara a wasan da ta buga ɗaya-ɗaya da Comoros a gida da waje. CAF ta amince da ɗage wasan neman cantar shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka na ƙasar Ivory Coast a shekara ta 2023 da muke ciki sakamakon girgizar kasa da ta afku a ƙasar Morocco wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 800 a jika ta wasu da dama. An sanar da za a fara wasan a ranar tara ga watan Satumba na shekara ta 2023. CAF za ta sanar da sabon rana da cikakkun bayanai game da lokacin da za a yi waɗannan wasanni a nan gaba. Hukumar kwallon kafa ta kaf ta hanjina wa iyalan waɗanda suka rasa 'yan uwansu da hukumar kwallon kafa ta Royal de Football da kuma al'ummar kasar Morocco. Za a yi shiru na ɗan lokaci kafin a fara dukan wasannin share fage na gasar cin kofin Afirka da Afirka za su ɗauki bakunci a yankin tara da goma don karrama mutanen da suka rasa rayukansu a bala'in da ya faru a ƙasar Morocco. mai melody sundown ta samu gurbi a gasar cin kofin zakarun mata na caf karo na uku a jere a matsayin wakiliyan yankin kosafa tawagar afirka ta kudu ta sake karbe kambunta a ranar juma'a bayan da ta doke botswana double action ladies da shi biyu da baba wasan karshe na gasar cin kofin zakarun mata na caf da aka buga a filin wasa na sogare zulu da ke daban za a gudanar da gasar cin kofin zakarun na mata na nahiyar afirka da za a fara da ranar biyar zuwa 19 ga watan nuwamba inda kungiyoyin kwallon kafa guda takwas ne za su fafata da juna inda wanda ya zo zakara za a bashi dala dubu ɗari hudu ta biyu kuma za a ba dala ta dubu ɗari biyu da hamsin wadda ta zo ta kuma a ba ta dala dubu ɗari da hamsin. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Alhali wadda ta zamo zakara a gasar kwallon kafa cin kofin zakaran nahiyar Afirka za ta kara da Auckland City ko kuma ƙasar Saudiya ta kara da Etihad a zagaye na biyu. yanzu kuma bari mu yada zango a yankin asiya inda za mu lega kasar iran tawagar kwallon kafa ta kasar iran ta hallasa kwasa ta kasar bulgaria da ci daya da babu a wasa da zumunta suka buga tsakaninsu inda dan wasan kasar iran mai suna muhammad muhebi ya zura kwallon mahadi ta shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar iran ya gana da takwansa na kasar saudiya yasir al-misahil shugaban hukumar kwallon kafa ta saudiya a birnin riyadh kuma sun tarattaba hannu kan yajejeniyoyin fahimtar juna na buɗe sabon shafi a ranar kwallon kafa bisa yarjejeniyar daga yanzu dukkan gasar kwallon kafa da za a buga tsakanin ƙasashen biyu za a ci gaba da gudanar da ita ne kamar da aka saba wato za a rika zuwa ƙasashen juna ana gudanar da wannan gasa dan wasan damben wrestling na kasar iran ya yi nasarar ɗaukar lambar yabo ta zinari a gasar damben takura mai ta duniya mahadi bakshi mai nauyin kilogiram 63 shi ne samu wannan nasara bayan da ya ci wasanni uku da ya yi inda ya lasa wani daga kazakhstan da ci goma da babu sai kuma dan armenia da ci takwas da babu da kuma wani dan kasar turkiya da ci takwas da biyar wasan taekwondo zagaye na goma sha biyar a gudanar a kasar labanan ya kawo karshe inda tawagar wasan taekwondo ta mata ta kasar iran ta zama zakara a gasar yan wasan taekwondo guda 285 daga kasashen duniya 26 ne suka ci wannan gasa a filin wasa da ke birnin beirut tawagar mata ta wasan takwando ta kasar iran ta yi nasarar samun lambar yabo guda tara na zinariya da suka da azurfa shida sai kuma ta gulla daya haka zalika bangaren maza ma sun samu nasarar samun lambar yabo ta zinariya guda biyu sai azurfa biyu sai kuma ta gulla biyu kuma sun zo na uku tawagar 'yan wasan koriya ta kudu ita ce ta dauki wannan kambu bari ka muku halin da ake ciki a wasan da za a buga a kasar premier ta kasar iran a ranar ashirin ga watan satumba za a buga tsakanin malavan da faikan sai kuma da tarakto sai kuma sanati nafta abadan ta buga da gargahar sirjan ranar alhamis 21 ga watan ga wata kuma a kira tsakanin misra sanjayin da aluminium arak sai kuma istiklal kuzistan ta buga da zuba a han sai dai har yanzu ba a ayyana kara wadda za a yi tsakanin fesfolis da istiklal ba da kuma shams azar da nasaji mazandaran sai kuma Isfahan da Fulad. To yanzu kuma mu yada zango a nahiyar Turai inda za ku ji cewa tun bayan da aka fitar da jerin sunayen 'yan wasan kwallon kafa da ke takarar samun babbar kyautar zinariya ta da o ake ta muhawara akan shin Lionel Messi zai iya lashe kyautar Ballon d'Or a karo na takwas koko a'a ko kuma Eden Haaland wanda shi ma yana cikin fafatawa bayan da ya fice a kakar wasa ta farko da manchester city neymar ya kai tarihin pele na yawan cin kwallo a brazil bayan dan wasan ya ci kwallo biyu a wasan da suka yi nasara kan bolivia an kara dakatar da kaftin ɗin liverpool virgil van dijk wasa ɗaya da cin tara fam dubu ɗari sabon halin rashin ɗa'a da ya nuna bayan bashi jan kati an kori ɗan kwallon tawagar netherlands a minti na 28 fara wasa bayan da ya yi wa alexander isaac keta a gasar premier league da newcastle united mai tsaron bayan ya faɗa wa alƙalin wasa john brooks kalamai a lokacin da zai bar fili na to San James Park. Cristiano Ronaldo ba zai buga Portugal wasan neman shiga gasar cin kofin nahiyar Turai ba za ta kara da bol a ranar Litinin mai zuwa. Dan kwallon al ya karbi katin gargadi a wasan da Portugal ta ci Slovakia ɗaya da babu ranar Juma'a ta gabata. kaftin ɗin tawagar portugal ya buga kafarsa a fuskar ɗan ƙwallon manchester united martin donbach wasu nuna cewa laifin na jankati ne kawai ƙungiyar al'ita ta saudiya za ta gabatar da tayin fan miliyan 200 kan ɗan wasan liverpool da masar muhammad salami shekara tun da haihuwa amma kuma akwai fargaba tare da ita ganin ana gab da rufe kasuwar cinikin 'yan wasan a wannan alhamis ɗin mai zuwa tsohon kocin ingila da chelsea john terry mai shekara 42 yana gab da komawa al-shabab a saudiya domin horar da 'yan wasanta to masu wurare da yake lokacin da aka shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in janin zamun shirin ya zama wajibi in janin zamun shirin sai a tarbe mu a wani shirin na gaba domin jin mu ɗauke da wasu da labaran na wasanni amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi da kammala ni ma dugun shi nake cewa zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo to www.tv1.ng a huta lafiya. Tumarilla shirin labarin wasannin mako kenan to yanzu kuma ga kiɗe-kiɗen Iraniyawa. jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shin yana cin samiya kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban ku wanda aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to shirin namu ya ga ta muku mustapha habibi ne wani wacce mawaƙi a ƙasar iran bari mu ji irin tsaraba da ta mana a cikin shirin namu ai saurari lafiya. an gaishe ka mustapha habibi a cikin wannan waka da ka tsara ma da fatan masu amfana kuma ta gamsar da su za a ji mu dauki da su a kin amma kafin na a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni ma dukun shi nake shaku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya مرا shamo شدم dar kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabo sai facen da yammaci idan an sake lalubo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da ku ke cewa mu yi ni lafiya.